gari eh ko jama'ar gari eh. kai Allah kai biya kai idan Allah kana dawo mutane yunwa yunwa ta damu mutane amma ka zo hewul ihu kake kana ta yakuwa ya kuwa me kake yi haka eh ko jama'ar gari ina tambaye ka kana ƙara ihun yakuwa yakuwa ya jama'ar gari me jama'a za su maka kai na ji hayaniyar ka kana ihu ya kuwa ya kuwa ya kuwa na hannar ta na fito ga yunwa tana damuna so nake in ji me yake faruwa ya kuwa me kake yi a kana ji na wannan ya fi karfin kuɗi shekara ta biyo eh sabo shekara ta biyo eh. kasuwa ce nike kalle midiya nike talle ina gaida babana gabanmu eh. goyi marayu ya yi tasa ya yi ta yaro ya yi maran uban uban ma ubansa wa kenan oga ibrahim jammage sabo kasuwa safulin road mami 5 na baba alhassan ikon allah yaushe yaushe ne yaushe eh. mun shiga shekara uku kenan to kasan san me nake so da kai ka faɗa yunwa nake ji yunwa kashin ma ban gama ba haka na fito amma tun da naji ka fara bayanin jan eh. maje ka yi maganar alhaji ibrahim jan maje da naji yunwa ma gaba ɗaya ta tafi naji na ƙoshi a kana yi na. a zauna eh ina jin ka ai tun da kaji na ambaci Ibrahim Jammali eh. shi mutumin ne adali ni tun da nake ake shugabanci a Najeriya eh. ban taba ganin mutum irin wannan ba na da Ibrahim Jammaje eh. idan ba ka jari zai taimaka ba ka jari an ga gada ma da dukiyarsa an gada ka jari ta kai can ta rage ma can kwa hadu. can kwa na biyu shi ban gama saboda tsaban alkhairinsa in da ka ambaci sunan alkhairi mm. to yanzu haka magana da muke yi wallahi tallahi cikinsa ya bashi yana jin ka ikon Allah Qur'ani to wai yanzu ni ya za a in je in samu in ga jammaje jammaje eh, sari ban taba ganin shi ba ka sari kan ga Allah magana ta tsari ah ga baba Alhassan na daya eh ga baba Res ga Musa Balato na gaya ma ga ga so ga gano na abba nasa kasa nasa tabi wai kuma zo mana ni yanzu abin da ta so da kai eh. an da Ibrahim Jammaje ne eh. kasuwa top Africa wallahi ba irin kasuwan nan ina da labari kaga ina da labari akwai kankana eh. albasa eh. tumatiri eh. yalo kai kayan gwari ma ta kabo ne ka sani ana noma a duniya ba abin da babu Allah kuwa ai yanzu kawai tunda ka ce mu je ya fa sai mun ya sai mun mota ga kuma nan ya sai mun motar hawa Allah billahi la ilaha illa huwa ai ya sa kana jina eh ka san aka ce yabon gwani ya zama dole kwarai kuwa wannan duk yabon da zaka yi a nan gurin ni ba zan fahimta ba tunda Allah ya sa ka ce mu je ran ganshi da ido na ni ba labarin sa nake ji a gari ba taba ganin sa ne ba duk wani alkhairin sa nake ji ana faɗa wallahi ban taba ganin ko bacci yake zuciyar eh. Ibrahim Jammai da Baba Alasa cheers eh. a basu a basu a basu a kan wani jirgin da san mai ka ka san wani jirgin ba wani ne da san mun kuma kuma dan hadiriya wannan fa da ne in tambaye ka duk wanda zai rauga <laughs> da jirgin sama ya da wallahi allah